babi na farko. Bismillahir Rahmanir Rahim. Gombe State, ƙauyen Dankawa. Babban ƙauye ne kusan ma kamar local government ne, amma ba a bashi local government ɗin ba. Gari ne na Fulanin asali kana shiga ba sai an faɗa maka ba. Fadila Tahir, shi ne cikakken sunana. Tahir Adam Tukur shi ne sunan mahaifina. Tahir Adam Tukur asalin Fulani ne mu. Amma yanzu ba shanu, sun ƙare. Tahir su uku ne duk maza iyayensu suka haifa, wanda har yanzu suna raye, kakannina na wajen uwa, da na uba duk ba wanda ya rasu, suna da ransu. Babana shi ne babba a wajen iyayensa, daga shi sai ƙaninsa kawu Salisu da kawu Usman. Gaba ɗaya Allah ya wadata su alhamdulillahi. A ƙauyen nan babu masu kuɗinsu. Harkar noma da siyar da kayan masarufi ne sana'arsu. Babana Tahir har mota ƙurƙura da gwab yake da su duk ana jigilar kai kaya kasuwanni daban-daban. Kawu Salisu ma yana da ƙurƙura. Haka iyayensu Baffa da Yafindo suna jin daɗi ba yunwa ba rashin sutura. Sai abin da suke so. Daga kakanni na har iyayenmu duk sun je aikin hajji. Mu ne kawai yaran ba mu je ba. Suna da matuƙar biyayya sai abin da kakanninmu suka tsara shi suke yi. Tahir da ƙannensa duk auren zumunci aka yi musu. Salisu da Usman matarsa da ɗaya ba su ƙara aure ba. Salisu yana da yara biyar manya samari guda biyu. Mahmud shekara 28 da Umar shekara 26. Sai ni Fadila 'yar auta a wurin hajiyarmu, wanda kuma ni kaɗai ce mace a gidanmu. Sai kishiyar babar mahajiya Balki amarya. Tana da yara hudu, amma duk maza ne kuma yara ne ƙanana. Babban shekarar shi sha biyar Abdullahi Ramadan shekara sha biyu, Shahid shekara tara, sai Ahmad a watanta a yanzu shekara biyar. Duk da a ƙauye muke muna zuwa makarantar gwamnati da Islamiyya. Haka Salman da Musa tare da yaran su kawu Salisu duk sun gama HND a garin Gombe. Sun yi sabis kuma yanzu aiki ake nema musu. Sannan sai su yi aure. Amma har yanzu aiki bai samu ba. Sai da hanya babba. Ni kuma na kusa Kandi muna SS3 jarabawa za mu zana ta fita. Sauran ƙannena suna sakandare wasu firamare. Muna da ƙoƙari gaba ɗaya danginmu babu da daƙiƙi. Saboda kawu Usman yana ɗauko mana 'yan bautar ƙasa iri-iri suna koya mana Turanci, karatu da rubutu. Shi ya sa muka iya Turanci, duk da cewar ba kamar masu yin makarantar kuɗi ba, ko mutanen birni. Iyayenmu suna son juna suna da haɗin kai. amma duk da haka mu yaran su ba a fiye zama lafiya ba, saboda munafunce-munafunce irin na dangi, musamman iyaye mata suke haddasa fitina iri-iri. hajiyar mu Allah ya yo ta masifaffiya ce nan ba ɗaya. A kaf ƙauyen nan an san da zamanta saboda masifarta, har mu yaranta ba ta raga mana. Ita ba ta fiye tsokana ba, amma idan aka taɓo ta ba mutunci. Shi ma babanmu Tahir Abu bala'insa ya yi yawa, babu wanda ya ƙyale, amma kuma yana da ɗan sauƙin kai, ga addini, kuma yana da natsuwa kamar Hajiyarmu. su rashin kara da kau da kai komai masifa. Kishiyar babarmu wacce muke kira da anti ita kuma tana da haƙuri ga ta shiru-shiru, sai kisan muƙe a ɓoye take shuka tsiyarta ga tsokana, shi yasa kullum faɗansu ba ya ƙarewa dare da rana. Amma kowa mutan gari laifin Hajiyarmu ake gani ana tunanin ita take zaluntar anti. saboda ita ba ta ƙyalewa idan an yi mata. Babanmu kuwa shi ma ya fi ganin laifin Hajiyarmu, shi ya sa ya tsane ta ya tsane mu mu yaranta, yaran anti da anti yake ƙauna. Matan su kawu Salisu kuwa magulmata ne, su ke haddasa rashin zaman lafiya a dangi, kuma kakanninmu sun fi ƙaunar matan kawu Salisu da Usman. sai anti da yaransu ba sa ƙaunar babarmu ko kaɗan. Mu ma yaranta abin ya shafe mu, ba sa ƙaunar mu. Hajiyar mu har danginta ba wani son ta suke ba saboda halinta na saurin faɗa da masifa. Ba ta da kawaici, iyayenta kaɗai ke ɗan santa. Mu ma kakanninmu na wajen uwa ba sa wani son mu, wai ba mu da kunya 'yan iska ne mu, saboda kawai muna karatun boko. Mun ɗan waye muna ƴar kwalliya mun bambanta da mutanen ƙauyen, shi ne kawai suka ce mu 'yan iska ne, haka mutanen gari ma ware mu ake yi. Ƙawayena kullum zagi na da gulmata suke yi a kan na ce zan yi ni ba zan yi aure ba sai na ci da biro. Hajiyar mu tana ɗaura min tallar da dafaffiyar gyaɗa ina kaiwa makarantar boko da ta yamma, sannan ina sai da goro da sassafe kafin na tafi makaranta. sai na yi tallar goro, saboda abu ba ya son Hajiyarmu bai hana a ɗaura min tallar ba, amma yaran an hanawa ya yi a ɗora musu talla. Taƙaitattun matsalarmu ke nan, nan gaba za ku ji wanda ba ku san da su ba ma. Allah ya yi min baiwar haƙuri, ban gaji iyayena wajen masifa ba. Sanyin hali gare ni ga tsoro, sannan ina da matuƙar addini, sannan kaf danginmu babu mai kyawuna da ƙoƙarina. Na fi kowa kyau da fata mai kyau kamar jinin Balarabiya, wasu sun ɗan fi ni haske da kaɗan duk da cewa ni ma fara ce, amma hanci na bai cika tsini ba kuma ba gajere ba, sannan ɗan baki na ƙarami jajir gashi na baƙi silik, ga tsayi ko kitso ba ya yi, har gadon baya, Ido na farare ta dara-dara, tun daga gaban goshina za ka ga na, ya lala ya kwanto, ni ba ramammiya ba, ba kuma mai ƙiba ba. Ga diri na abin kallo ne, duk wanda ya tozali da ni sai ya ƙara, saboda tsananin kyau na, idan baka san ni ba za ka rantse ba, ya ce ni, amma dukkan nan nawa ba da saurayi ba da mashinshini, saboda halin Hajiyarmu babu wanda ke son haɗa zara'a da tata. An gama yaɗawa da shirri iri-iri ake yi mana, kowa ya zo na sau ɗaya ba zai dawo ba. A cikin dangi za a samu wasu munafukai su je su faɗa cewar 'yar iska ce ni har cikin shege na taɓa yi an zubar. Sannan su ce idan ya aure ni zan mallake shi ga masifar uwata. Duk ƙawaye na an yi musu aure tuni sai ni kaɗai wanda a rashin miji ne ya sa nake ƙarasa sakandare. Amma da a ce na samu miji ko JSS1 ba zan je ba za a yi min aure. Yaran su kawo mata duk sun yi aure suna da yara biyu kuma mai ɗina ne. Dangi an ƙara tsanata, wai ni nake korar samari sai talla da iskanci a garin ina kwalliya ina iya yi, hajiyar mu ma da laifi laifina suke gani, shi yasa suke ƙara jin haushi na. Dangi ko biki ko suna ba na iya zuwa, kullum daga school sai gida saboda irin cimin mutuncin da ake yi, a kan wai na ƙi aure na sa yaudara a gaba. Dangin uwata ma haka, ga mutan gari. Haka nake addu'a ina kuka, kusan kullum Allah ya bani mijin aure, kowanne iri ne aura zan yi na huta da baƙin cikin da nake ƙunsa. Yaya Salman ne kaɗai da Mahmud suke lallashi na. sannan suna matukar ji da ni. Mahmud ya taɓa furtawa zai aure ni, babarsa matar kawu Salisu ta ce za ta tsine masa. Shi ne ya sa ma ya haƙura da ni. Taƙaitaccen tarihi na kenan. Ci gaban labari. Rataye nake da 'yar jakar makarantata wacce ya Salman ne ya siyo min a garin Kaduna lokacin da suka je sabis. Yunifom ɗina fes da su Allah ya yo ni da tsafta sosai. Kullum fes nake ko ina lungu da saƙo na jikina. Ga Mahamud yana yawan bani kyautar turaruka masu kamshin gaske. Da ke su ‘yan gayu ne sun gama wayewa saboda karatunsu a birni suka yi. Ina hanya na miƙe titi zan dawo gida sai ga motar Abu yana tukawa, gwab ya rarako wuta, kamar zai tashi sama. Yana kallo na ina kallonsa ina ɗaga masa hannu ko rage man hanya ya yi sabida makarantar tamu da nisa sosai. Ga rana, amma ta windo ya leƙo saboda rashin tausayi yana min dariya ya wani ɗaga man hannu, irin sai na taho. Gaba kaɗan kuma ƙannena ne su biyu yaran anti su ma sun taso a gabana ya tsaya ya ɗauke su a motar. Suka yi su tare da bulamin ƙura. Ban san sanda hawaye ya tsiyayo min ba. Kawai na ba wa zuciyata haƙuri har na ƙarasa gida. Ina sallama gida kuma ko kayana ban cire ba hajiyarmu ta fara faɗa. Uban me kika tsaya yi a hanya banza shashasha kina girma kina hauka. Na buɗe baki kenan zan yi magana ta dungure min kai da Allah rufe min baki. Sai ki ɗauki abinci ki ci ki yi shirin Islamiyya. Ga ta tana jiran ki, ki tabbatar kin siyar. Saboda takaici ban iya cin komai ba, wanka kawai ne tare da shirin Islamiyya. Ya Salman ne ya shigo tare da kallo na ya murmushi ya ce, Sista kin ci abinci kuwa? Ganin hajiyarmu za ta min faɗa kawai ne murmushin dole na ce sai na dawo ba na jin yunwa. Da masifa hajiyarmu ta ce, Me baƙin hali munafuka wai fushi ta yi akan an mata faɗa ba za ta ci ba. Anti uwar tsokana ta ce, kanki kika yi wa cikinki yarinya, gandareriya da ke kice ba za a yi miki faɗa ba. Idan haka kike so uban ya hana ki aure ki tafi ɗakin mijinki sai ki yi abin da kike so. Hajiyarmu ba ta so wani ya yi wa yaranta faɗa sai ita ko Abu. Nan take ta hayayyako wa anta da faɗa ‘yarki ko tawa. Ina ruwanki ki kije ki ji da yaranki uwar iya ‘yar shishigi. Musa ne ya taka musu birki, wai don Allah hajiyarmu mai yasa kuke haka ne wai? Kun girma amma ba kwa gani. Ubanka ka yi wa Turanci ba ni ba, saboda ka ga ba ma jin Turanci za ka zage mu da yaren Nasara cewar anti. mu kuma ta ce wai shi ɗan boko to mun ga Nasara ma marar tarbiyya fitsararre. Salman da ya hannu na ya ja ni kuma na ɗaura farantin gyaɗa a kaina na bi shi muka fita tare. Har bakin titi ya raka ni muna mu ya tsaya wajen masu soya doya da kwai tare da egg into egg ya siya mun na ɗari biyu. Har da lemon kwalba mirinda da ruwa fiya fiyawota guda biyu ya bani a leda. Sai ga Muhammad ɗan kawu Salisu suka raka ni har makaranta. Sannan suka tafi za su yi shirin zuwa filin bal da ke ƙauyen. Na je makaranta ina tunanin rayuwata ko karatun yanzu na daina fahimta. Burina na siyar da gyaɗar da na zo da ita a makaranta kar na koma gida na ci duka wajen mu. Haka na dinga zaga kilas da ke makarantun ƙauye ne na gwamnati ba damuwa aka yi da ilimin ba babu ruwansu. Ajin yara na shiga, lokacin an yi birek ina so su siya min gyaɗata. Na fara musu wayo kasancewarsu 'yan firamare. Wani bench na yara na samu duk sun fito da kuɗinsu za su fita birek na zauna saman disk na washe musu baki na ce 'Yan yara-yara gyaɗa mai gishiri, ina tafi, Dama sun san waƙar sai ko suka fara baki ɗaya ajin ana tafi ina ba wa yara guda biyu, suna ci na ce duk wanda ya siyi gyaɗan nan zan ba shi alawa mai daɗi, nan yara suka dinga tururuwar siyan gyaɗa da alawata a jaka ina ba su ɗaya-ɗaya, suna siya, kafin ka ce mai sai ga wasu yaran nan ma wani ajin muna rera waƙa. Wata rana ma idan na faki idon yaro kawai sai na ƙwace kuɗinsa na ba shi gyaɗa ta kuɗinsa dole ya haƙura ya ci. dan da nan na siyar da gyaɗa tas. Wurin magarin muka tashi daga makaranta sai gida. Ina dawowa ranar girkin hajiyarmu ne haka ta ce yauwa maza je ki ƙara samun girkin can. Haka ba hutu na ƙarasa na gama. Tuwon shinkafa miyar ɗanyar kuɓewa da kifinta da ke gidanmu ba laifi muna cin mai kyau. Kuma gidanmu ba na ƙasa ba ne ba, na bulan siminti ne ko ina a shafi sumul ya sha fenti. Ina gamawa zan yi wanka kenan na huta an ta ta miƙo min katon bokiti ta ce tuzuruwa ebo min ruwa a tuƙa-tuƙa na waje. Tsakanin uwa da ɗanta sai Allah, hajiyarmu karab a kunnenta. Fu sai ga ta ta fito ta kwace bokitin a hannuna ta yi bal da shi. Nan take fashe. Sai ga Abba ya shigo daga masallaci. Ganin antin amarya aka yi wa laifi ya fara masifa kamar zai cire bakinsa, sannan ya kalle ni tare da cewa zo ki tafi makarantar dare don ubanki mene ki?" Ya kawo min duka Hajiyarmu ta kare ya same ta a hannu. Hajiya ta ƙwalla ihu da uban ƙarfi wanda ya dawo da hankalin maƙwabta gidanmu. Hannu a ka ta ɗora tana antsane na antsane yara na yarana sai ka kashe ni ka huta azzalumi. Tunanin ku ban san yarana, anti tuni sumi ta koma ɗakinta ta yi lif Hajiyarmu da ɓaɓatu. Mutane suka cika gidan ana kallon Hajiyarmu a sifaffiya, mara ilimi. Ana ganin ita ce ke zaluntar anti sai zaginta ake yi. Ita kuma tana ta faman hayaƙi da masifa. Kunya ta sa gaba ɗayanmu muka bar gidan sai dare wurin ƙarfe goma muka fara dawowa. Mu kullum gidanmu ba zaman lafiya. Da sassafe Abu ya ce na fito ya aike ni na siyo masa petrol. Salman ya ce tana mace Abu ka bani ni na siyo ko Musa duk ga yara sai Fadila za ka aika. Abu wata harara ya watsa wa Salman wanda ya sa Salman yin shiru ba shiri. Ita ne niyyar aike idan ta gaji ta fito da miji ta yi aure. Kuɗin kawai na karɓa da jarka na tafi na je na dawo sannan ne shirin makaranta. So mahi saurare. Bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu A Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Uhm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. Da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai kai ke ban gane ba, wadda mamje ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu. Don duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, Kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago. Kai ƙawata, duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga jiki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ko idan haka ne ƙawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba Ƙwarai kuwa ƙawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin sa ba tare da na sha wahala ba. Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A, shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan na gari mai da kuɗi gida. Muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko masari. Mun gore!